من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba a babin tauhidi satin da gabata muka fara tattaunawa akan wahalar tauhidi da kuma falalar tauhidi inda muka ji Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su imanin su da shirka ba wa'annan suke da aminci duk tashin hankalin alkiyama baya gabansu hum muhtaduna daga nan duniya in kana neman shiryayyu don ka sa kanka cikin su to samu masu imanin da babu shirka wannan shine babbar falalar tauhidi amma dai mun ce duk abin da ka je na da daraja irin wannan zai sama maka matsayi irin wannan to ko fa sai ka yi da gaske sai ka zage dantse sai ka yi kamar kana yi sai ma ka fi karfin zuciyarka wannan shine ka'ida ta Allah subhanahu wata'ala amma man daga wa asar al hayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'awa wanda ya fi karfin zuci wanda bai fi karfin zuciyarsa ba ya dagawa ya fifita rayuwar duniya akan lahira kuma duniya temporary lahira permanent to albishirinsa ba kyau fa inna al-jahima hiya al-ma'awa wutar jahima ce makoma Allah ya kiyaye amma wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yau mai kumun nasu da rabbil alami ranar da mutane a gaban ubangijin duniya da abin da yake cinta yau mai izin tu'rabuna la takhafa minkum kafiya ranar da za a bujiro da ku kowa ya fito daga kabari ba wanda ya sai kuya a mutum ma zai ce ainal mafar ina wurin gudu a wani gurin a ce masa ba wurin gudu la wazar ila rabbika mai izinin mustafar a wani gurin kuma za a masa tayi za a bashi dama a ce ya ma'ashar aljinnu wal insu in istata'atum an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfuz ya ku tare mutane da aljanu idan a yau a wannan matsayin na kiyama kuna da ganin za ku iya shiga satannin sama ko ƙasa akwai wani gudun tsira da za ku iya to fanfuzu an ba ku dama go a yadda gaba da gudu shiru ko mala'iku ko Allah ya amsa kansa ya ce la tanfuzuna illa bi sultan ba ku da wani tsira sai wanda zo da as to as din shine wannan tauhidin al-iman wal amal salih shine as din to kaga kenan kamun wannan matsayin a tauhidi sai ka fi karfin zuciyarka shi yasa ake bukatar ka da nau'in hakuri guda uku a matsayinka na musulmi farko Asabaru ala ta'a hakuri akan yiwa Allah biyayya ya ce baya son shirka ka ba Allah ba kai babu shirka ka kafa tauhidi ka ce a kada a raya mu muka haƙura ba mu da gurin zuwa ba mu da abin da za mu hau kanmu tsaya in ba tauhidi ba so asabaru ala sa'a ya ce wa aqimu salata ka ce sallah babu kama hannun yaro ya ce wa atu zakata ka ce zakka babu kwange ya ce kutuba alaikum siyamu ka ce muna nan so asabaru ala sa'a haƙuri akan yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya shine nau'in farko nau'i na biyu asabaru anil ma'asiya haƙuri ga barin saban Allah ai bayan ka ce ba za ka ci ba a kasuwanci sai riba ka tsaya iya riba ka ce annabi sallallahu ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai ku tausaya ma wanda yake kasa da ku wanda yake sama Allah ya tausaya muku ka ce da harkar tausayi kana ciki da harkar takurawa ba ka ciki to duk da wannan da kake kuma to kuma akwai saban Allah a gefe za kuma ka ga wanda suke saban Allah damar da suke amfani da ita in ta lafiya sai da Allah kafi su lafiya in ta dukiya ce an sashi shagonsa ɗaya ma kai ko ba iyakunan sun gaba a unguwa ma da wasu wuraren ma kana da su banda filaye da kai Allah kaɗai ya sani amma kuma shi gashi wannan da shago ɗaya sai fituna yake yi kaga a damar ka fi shi amma to kai ne zai sa ka haƙura shine saboda kana jin tsoron haduwa da wanda ya hana ba kawa Allah ƙarfin hali mara amfani ba to haƙuri ga barin saɓan Allah shine a gefe guda na biyu kenan na uku asabaru alal aqdar al mu'lima hakuri akan kaddara mai tutu mai zafi dama kaddara iri bai ce khairihi ne wa sharrihi to abin da zai zo ya same ka kuma ba ba makawa sai ya same ka wai wannan imanin naka da wannan ibada taka ba za su hana a jaraba ka ba a hasali ma su za su ja a jaraba ka sai an gwada akan san na kwarai a tabbatar da imanin naka na gaskiya ne Allah ya faɗa wurare daga dama Daga gaske akwai farkon suratul ya ce a hasiban nasu ay ko ay yaqulu amanna wa hum la yaftanu mutane tsammani suke a kyale su kawai da sunan imani amma ba tare da an jarraba su ba yayi ko ba ko ba kai da kake da imani ba ko mara imani ma a karkashin jarrabawa yake Allah zai al mauta wal hayata yabluwa a kawai dai abu daya su masu imani ta ku ta jarrabawa ta musamman annabi ya ce a shaddun nasi bala al'anbiya'u thumma al'amsalu fal amsalu to wannan ne nau'o'in haƙuri guda uku amma fa idan ka cika wannan kwanaki ɗin to annabi salama alaihi yi ba ka da asara a rayuwa ta yi ajabar li'amurin amrul abin abun mamakin al'amarin mai imani ya ce ina amurahu kulluhu khairu shi al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi ne sai al'amarinsa ya zama gaba ɗaya alkhairi tun daga nan duniya idan abin da yake so ya samu shakara sai ya gode wa Allah to in ya gode wa Allah kuma sai Allah ya ce in wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum in kuka gode mun kuma ƙara muku zanyi yi to laka ya samu yayi godiya Allah ya masa ƙari har ibn al-qayyim yake cewa da ni'ima rago ce da ni'ima saniya ce da ni'ima dabba ce yace to da baibayin da zaka yi mata taka ka hana ta gudu shine godewa Allah shine da maimayin ni'ima ka hana ta tafiya inda zaka gode ma Allah dan karuwa za ta yi ta yi la in shakartum la azidannakum to annabi yace abun makin al'amarin mumini ya samu abin da yake so yayi godiya Allah ya masa kari abin da baya so ya same shi nan kuma dama ya sayar daga cikin nan kaddarar sa rungumar kaddara sai rungumi kaddara sai ya haƙuri sai kuma a bashi ladan haƙuri shi kuma ladan haƙuri ko awo ba a yi inda kasar ladan azumi ka san ladan azumi kawai Allah ne kada ya san ladan azumi ce as-sawmu li wa ana ajzidihi to haka ladan hakuri Allah ta inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ya zo da al hasar inna ma kawai abin sani masu hakuri Allah yana tuna musu tiltila musu su babu kididdiga to yan wannan shine mai tauhidi inda annabi ya ce rayuwar sama shi ba shi da tasgaro har eh, professor Pakistan Allah ya kara masa lafiya yake sa a musulunci ne ba aikin banza inda kana da imani yace ka yi godiya a maka kari abinda baka so ya same ka a baka ladan hakuri yace a musulunci ba aikin banza ibn ne yake cewa dama imani nisfani ne rabobi ne kashi bi imani ya rabu yace nisfu sabarin wa nisfu shukurin shi dama sashen imani hakuri ne gefen sa daya gefen sa kuma godiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala to yan uwa wannan shine imani in ka ji wahalar tsayuwa akan sa sai kuma ka ji falalarsa Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام ورحمة الله وبركاته